إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على معجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقدب أثرهم وسار على نهجهم إلى بالدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم مديادة فتك ألا أبجد تالكي وانديك لا يا مؤسكم وانن يمجي نا الحديث tara ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwani nijiyar kaduna a wannan ƙasa tamu ta nigeria muna gudanar da tafsirin alkur'ani a cikin wannan wata mai albarka a jerin majalisun tafsirinmu na wannan wata wannan shine majalisi na goma sha ɗaya mun kwana a sura ta uku a jerin gwanon surorin alkur'ani suratu ali imran mun kwana a kan ayata 60 a jiya yau za mu tashi akan aya ta ɗaya, inda Allah maɗaukaki ya ce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 أنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya mana bayani akan yanayin halittar annabi isa ɗan maryam ba abun mamaki ba ne saboda kwatankwacin yanayin halittar annabi adam ne shi annabi adam Allah ya halicce shi ba uwa ba uba shi kuwa annabi isa ɗan maryam an halicce shi da uwa ba uba abun mamaki shine annabi adam da matarsa hawa'u tunda ita akwai uba ba uwa daga jikin annabi adam aka samar da ita to abba abun mamaki ba ne wanda har su yahudawa ko nasara za su jingina masa allanta ga annabi adam shi ba uba ba uwa ga hawa'u akwai uba ba uwa annabi adam sai aka yi shi da uwa ba uba kaga duka an yi balanced equation din to a cikin wannan bayani da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi kuma ya ce gaskiya ne daga ubangiji kada ka kasance cikin waɗanda suke tantama a tsarin halitta da Allah ya halicci annabi Adam sai ya zo da mubahala a yi inemeniya wanda ya yadda to za a ce Allah ya tsine wa uwar mai ƙarya. ba shi ba duk wanda bai yadda ba a ce in kaza ne to Allah ya ne wa kaza to ne Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayani a wannan aya kuma wannan aya dalilin saukanta kamar yadda imamu ibn ishaq ya fitar da shi a cikin tabaqat nasa imamu ibn hisham a cikin asiratun nabawiyya shi ma ya nakalto wannan daga ibn ishaq haka imamu ibn kathir a ƙarƙashin wannan aya shi ma ya kawo ruwaya wanda shi ma ya nakalto ta daga ibn ishaq abin da ya faru shine an samu wani ayari na nasaran najran kiristoci ne daga najran suka zo su wajen sittin ayarinsu suka zo garin madina wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to a cikinsu akwai mutane goma sha hudu ana ɗaukansu su ne manya-manya a cikinsu su ne akwai al'aqib wanda aka fi sani da abdul sannan akwai as-sayyid akwai abu harisa bin alkama shine dan uwan bakar bin wain. akwai uwaisu bin al akwai zaidu akwai qais akwai yazidu akwai kuwailid akwai amr akwai khalid akwai abdullah akwai Yohannes. to wa'annan su ne manya-manya a ciki to a cikinsu kuma akwai mutane uku wanda su ɗin nan guda uku kowa yana dawowa kansu ne suwaye guda ukun nan a cikinsu su ne al’aƙid wanda ana ɗaukansa shine shugabansu Wakana kana amirul shi ne shugabansu kuma shi ne wanda in ya yi ra'ayi dole kowa zai dawo ra'ayinsa kuma duk wanda yake da shawara wajensa ake zuwa a shawarce shi kuma babu wanda zai saba wa ra'ayinsa in ya faɗi ra'ayi akwai kuma sayyid shi ana ɗaukansa a matsayin malami a cikinsu kuma shi ne jagoran tafiyan nan da suka yi daga najaran yaman suka zo madina kuma a cikin mutane wajensa ake dawowa na ukunsu shi ne abu harisa ibnu alkama shi kuma reverend fada ne shi kuma malami ne a cikinsu sannan kuma shi ne limaminsu idan za su yi sallah kuma shi ne shugaban makarantun nasara na wannan lokaci amma shi fa balarabe ne shi kuma a kasantuwarsa cewa balarabe ne yana daga cikin banu bakar bin wa'il shi balarabe ne sai ya zama krista da ya zama krista sai suka girmama shi mutanen romawa suka girmama shi suka ba shi matsayi mai girma suka ɗaukaka shi suka gina mai coci a yaman kuma suka ba da komai na al'amari zuwa gare sa kuma idan wani damuwa ko wata bukata ta taso wurinsa ake dawowa to wannan da suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suka ce za su yi magana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka shiga masallaci da suka shiga masallaci kamar yadda imamu Muhammad bin Ishaq ya nakalto labarin dalilin saukan ayar sai ce suka zo wurin manzan Allah a Madina fa dakhalu ala mas'alaihi masjidahu hina sallal asra suka shigo masallacin manzan Allah lokacin manzan Allah ya idan da sallar la'asar alaihin siyamu hibarat sun sa rigan malaman nafara shine wato rigunan nan da suke sawa a wannan lokaci sai aka samu wasu daga cikin mazaje na banul haris bin ka'ab sai suka ce wa'anda suka gasa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce ma ra'aina ba'dahum wafdan mislahu ba mu taba ganin wani ayari da suka zo daga cikin banu wato Na na jiran ayari ne yawa irin wa'annan ba wa qad hanat salatuhum su kuma lokacin sallan su yayi Faƙamu fi masjidi Rasulillah الله صلى الله عليه وسلم sai suka tsaya a masallacin madina suka fara sallansu faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sai suka yi kokarin su hana su kai ya ba ku shigo mana masallaci kuma ku zo kuna sallan ku a cikin masallacin mu mu musulmai ne ku kuma kristoci ne me yasa ba ku zo kuna sallan ku a cikin masallaci bayan an riga an gidan da sallar la'asar kuma masallacin manzan Allah kuma ga manzon Allah a gabansa faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da'uhum manzan Allah ce ku kyale su sai idan da sallansu fasallu ilal mashriqi sai suka yi sallah suna kallon gabas kaga sun yi irin nawa kenan sun yi irin na musulmai qala fa kallama rasulullah sallallahu alaihi sallam minhum abu harifa ibnu alqama sai manzon Allah yayi magana da shi abu harifa dan alqama wal aqib abdul masih da shi الحائط wanda aka fi sani da Abdul Masih aw sayyid ko kuma as-sayyid wa hum min an-nasraniyya ala din al-malik ma ikhtilaf su dai suna kan addinin nasara tare da shugaba shine sarkin garin duk da akwai bambance bambance tsakaninsu. me suke cewa suna cewa huwa Allah annabi Isa shine Allah wa yaqulun wasu a cikin su suna cewa huwa waladullah wasu kuma suna cewa annabi Isa dan Allah ne wa yaquluna wasu suna cewa huwa thalithu thalatha shine dayan uku Allah da Allah uba Allah ruhi mai tsarki shine trinity kenan ko haka suke kai sai manzon Allah ya ce ta'ala Allah an qawlihim uluwan kabira Allah ya girmama a ce Allah ɗa Allah uba Allah ruhi mai tsarki Allah ya fi ƙarfin a jingina masa irin wannan siffar shi ne sai yake cewa wa kazalika qaulun nasraniya haka ne maganar نصارتك فهم يحتجون بقولهم سنا كف هجة أما جننسو هو الله سنا شوى النبي إيسا الله بأنه كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرز والأسقام وي النبي إيسا مريم ينا راية متجو تو كما ما وانا ينا راية متجو سي الله تو جند ينا يا راية متجو shi Allah ne abu na biyu yana warkar da waɗanda aka haife su da makanta kuma ba wanda ya isa wannan ba likitan duniya da ya isa wannan kuma babu wani maganin duniya da zai iya yin wannan mutumin da aka haife shi da makanta a dawo mai da idansa wannan sai Allah ne ke yin wannan saboda haka wa'anda kuma suke da ciwon kuturta da aka haife su da shi hannun ya warke sannan hannun ya tsuro ya dawo daidai ai babu sai dai a samu waraka amma hannun ba zai tsuro ba ko to shi wannan kuturtan zai warke sannan hannun ya tsuro ya dawo daidai wa daida yadda kowa ke da hannu ko kuma wanda aka haife shi da ciwon zabaya wato fatarsa zabaya ne shi kaga ba wanda za a ce gashi nan zabaya ya dawo irin fatan kowa da kowa to haka aka same shi to shi ne suke cewa tun da yana da irin wannan sannan kuma marasa lafiya irin ciwon da ba taɓa samun maganinsa ba sai a samu ya warkar da shi kamar yanzu za ka ji likitoci na ce maka glaucoma ba yi da ci ba yi da magani bal hasili ma yi gado ne kuma akwai maganinsa bakin ciki shi ke kawo glaucoma idan Allah ya yi maka bakin ciki to dama yana da alaka da wannan jijiyar da ke cikin zuciya wacce take da alaka da idan kashi na Allah ya ba mu labarin a kissan wa annabi yaqub annabi yusuf wannan bakin cikin da ke damun annabi yaqub da aka shafa mai tufafin ɗansa annabi yusuf bakin cikin ya kauce idan ya dawo kenan in bakin cikin da ke zuciyar ɗan adam ya kau to idansa zai dawo kamar kansa sai a ce maka babu magani a'a akwai duk ciwo da ka sani kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi babu wata cuta da za ta zo doron kasa face akwai maganin ta wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba amma zaka ga cewa akwai ciwukan da zaka ga likitoci suna ce maka babu sa kaga musulmi ba zai fada haka ba sai dai ce maka mu a iya namu binciken na likitoci har yanzu ba a samu maganinsa ba ba wai da ba maganinsa ba wanda Allah ya nuna wa ya nuna wa wanda bai nuna wa bai nuna ba amma ba wai dan babu maganinsa ba ne akwai amma har yanzu ne Allah bai sa sun yi gamdakatar da wannan maganin ba amma ba wai dan ba maganinsa ba dan manzo Allah ya gaya mana duk cuta da ta zo doron kasa Allah yana samar da maganin ta tare da cutar sai dai wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba sai a bashi a matsayin bai sani ba ba amma ba wai dan babu maganin cutar ba to da aka yi haka shine sai wannan dalilin yasa sai suke tunanin wa yukhbiru bil ghuyub sun kace yana bada labarin gaibi ka ci abinci annabi isa kana zuwa gaban sa sai ce yau tuwon shinkafa ka ci ko kunun tamba ka sha ko kunun masara ka sha ko kuma kunun gero ka sha ko kaza ka ci ka zo a cikin gidanka da abin da ka ajiye a so ɗinka annabi isa zai gaya maka kuma ba a gaban shi aka ajiye ba ga wannan wani abu ne da ya koyi gare ka suka ce to ai wanda ke yin wannan ai Allah ne wannan ita ce har da ta samu banu Isra'ila suka allantar da annabi Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam kuma suka ce ai gashi yana gina tabo da hannunsa sai ya sassaka tabo da siffar tsuntsu in ya busa masa iska sai ya zama tsuntsu na gaske to a yake yin wannan ai Allah ne abinda suka kasa ganewa to ai Allah ba yunbu yake mai da tsuntsu ba ai daga cikin tsuntsun ake samun tsuntsun yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy ai kwai ne kwai ai matacce ne a cikin kwan ake samun ne rayayye a ciki duka wannan kudura ce ta Allah shi kuma annabi Isa dan Maryam Allah ya bashi yin haka ne dan ya nuna iko to wannan da suka zo kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suka ce to ai ga abin da annabi isa yake yi wa zalika kulluhu bi amrillah amma duka wannan da al'amari ne na Allah umarni ne na Allah wa yaj'aluhu ayatan linnas Allah ya yaka ne dan ya sanya annabi isa alama ga mutane wa yahtajjuna fi qawlihim bi annahu ibnu Allah suna kafa hujja cewa annabi isa dan Allah ne yaqulun suna cewa lam yakul lahu abun yu'lam annabi isa dan maryam ba a taba sanin yana da uba ba cewa wannan baban sa ne wa qad takallama fil mahdi bi shay'in lam yasna'hu ahad min bani adam qablahu kuma gashi yayi magana yana tsimman goyo wanda kafin annabi isa dan maryam ba a taba samun labarin wani mutum jariri ya fito duniya yana magana ba sai shi waya tattuna bi ƙaunihin bi annahu salifu salafatin bi ƙaunin suna cewa suna kafa hujja cewa ai annabi isa ɗayan uku ne allah ɗa allah uba allah ruhi mai tsarki suna kafa hujja da faɗin allah maɗaukaki wannan dalili sa suka ce to su a wajen su suna ganin shi a matsayin Allah ne to dalilin haka sai suka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi masa tambaya yaya akan al'amarin annabi isa manzo Allah ya ce musu ga yanda annabi isa yake gashi kuma ni manzan Allah ne sun yadda da bayanin da yayi yi akan annabi isa amma su ba su yadda akan maganar da ya a karan kansa ba sai aka ce ayi yi a Allah tsini wa uwar mai karya akan maganar da suka yi cewa ai shi labari yake zuwa gare sa daga Allah suka ce su ba su yadda ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya kira ɗaya daga cikinsu shi ne al'aqib wanda aka fi sani da ah, abdulmasih Da ila zalika yace ku zo ku gaskata magana na cewa ni annabin Allah ne Faƙalu ya abul qasim dai suka ce kai baban Alƙasin qasim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'na nanzur fi amrina thumma na'tika bima nuridu an naf'ala fima da'awtana ilayhi suka ce bari mu duba al'amarin da ka kira mu mu yadda da shi akan addinin Allah musulunci mu kyala mu kyale wannan kristancin mu koma mu yadda da Allah suka ce za mu tattauna tsakaninmu da juna faƙalu ya abdul masih ma za tara suka ce kai abdul masih tun da kai ne malami a cikinmu me kake gani akan maganar da annabi muhammad ya zo da shi suna tambayansa faƙala sai ce wallahi ya ma'asharar nasara ya ce na rantse muku da Allah ku tarin kiristoci laƙadi araftum anna muhammadan lanabiyun mursalun wallahi kun san cewa annabi muhammad annabi ne wanda Allah ya aiko shi walaƙadi ja'akum bil fasli min khabari sahibikum ya zo muku da fayyacaccen magana daga annabi isa kaga yanzu sun san gaskiya ke nan ko wadda kaji alimtum annahu ma la'ana qaumun nabiyan qat fa baqiya kabiruhum wa la nabata saghiruhum tunda an ji a yi tsine da a yi tsinuwa idan aka yi babu wani mutane da suka yi suka yi tsinuwa tsakaninsu da annabin Allah babban su ya rage a duniya ko 'ya'yansu ƙanana su gini duk sai sun mutu in muka yi wannan dukkanmu za mu mutu a take da yaranmu da ke gida kowa sai ya mutu in muka ce ƙarya ne shi ba annabin Allah ba ne muka tsine wa juna to dukkanmu sai mun mutu da kwanmu da ƙwarƙwata ba wanda za a samu a doron ƙasa suka ce to tun da abin ya zama haka fa'in kuntum baitun illa alfa diniku in kun ƙi to ku riƙe addininku ku ƙyale muhammadu والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم كنت يؤكن أبن كي كين النبي إيسا أما كف كسكرا كيتين وترد النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن كي هكا تؤكي مسألة sai suka ce ku kyale shi shine فواجع الرجل وانصرف وانصرف الى بلادكم kuƙyale wannan mutumin kowa ya koma garinsa amma kafin inuwa da shi fa’atawun nabiya sallallahu alaihi wasallam faƙalu sai suka zuwa jamman zan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce ya abal ƙasin ka jira aina Allah na tala'an mu mun ga cewa ba za mu yi ba tsakaninmu da kai wa turkuka ala dinika za mu kyale ka addininka ka rike addininka mu ba ruwanmu amma ba za mu yi ba wa narji'u ala dinina kuma ka kyale mu mu koma akan addininmu walakin ib'ath ma'ana rajulan min ashabika tardahu lana sai dai ka turo wani mutumin da ka yarda da shi cikin sahabbanka ya raka mu yahkumu bainana bi ashiya ikhtalafna biha min amwalina zo ya dinga mana hukunci a cikin abin da muke da sabani a dukiyarmu fa Inda na riban lallai a wurinku wanda za ku turo zuwa gare mu akwai yadda ba za mu cutar da shi ba amma ba za mu sa addinin musulunci ba to ne sai Allah ce faman hajjaka bi duk wanda ya sa insa da kai ya ce zai kure ka akan bai yadda kai annabin Allah ba ne kuma labarin da ka bada akan annabi isa ɗan maryam cewa ɗan maryam ne alaihi shi kuma ba Allah bane kuma ba Allah ba dan Allah bane kuma ba Allah ruhi ne tsarki bane min ba'di ma za aka minar ilmi bayan abin da ya zo masa na ilimi cewa gaskiya annabi Isa annabin Allah ne ba Allah ba fa qul ce ma wannan mutumin su nasara an-najran kenan sai Allah ce to ka ce musu ta'ala ku zo nad'u abana'ana za mu kira ƴaƴanmu wa abana'akum kuma ku kira ƴaƴanku wa nisa'ana da matanmu wa nisa'akum da matanku wa anfusana za mu shigar da kawukanmu akan tsinuwar nan wa anfusakum kuma ku shigar da kawukanku a cikin tsinuwar nan thumma nabtahi sai mu tsinuwa mu ce Allah ya tsine wa mai ƙarya a cikinmu mu فنجعل لعنة الله على الكاذبين متي الله يسيني ومقن يسيء الكم شيني من الله صلى الله عليه وسلم يتي دا سنكو سكورة سنين أتاكي دكتن حتى نكدا هو يا مسلم kowa sai ya mutu ba wanda Allah zai kyale shi sa su isu suka ce kai ba mutumin da ya yi irin wannan tsinuwar da annabin Allah ya sha in muka yi mu mun kare kenan duk za mu mutu da mu da kwanmu da mu, ba wanda za a samu a doron ƙasa kaga wannan mutane da yawa ba sa ɗaukan shi wani abu sai ka ga mutum a kan ƙarya zai je a yi tsinuwa allah tsine wa uwar mai ƙarya zai ce in kaza na faɗi kan wani allah ya yi min kaza allah ka shi cikin hatsari kuma in ka duba za ka ga a kan ƙarya mutum yake magana abun duniya abun banza ko dai ya gudu ya barka ko kai ka mutu ka barsa to me yasa ba za ka yi haƙuri ka faɗi gaskiya yadda take ba ko da a kan kanka ne ka yi ba daidai ba ya kai ba mala'ika ba ne kai ba mala'ika ba ne kuma duk yadda ka kai da yin daidai wata rana wallahi kana so ko ba ka so sai ka yi ba daidai ba to in ya tabbata ka yi ba daidai ba an gaya maka ai an taimake ka ka gode ma wanda ya zaya maka ai ba kinka yake yi ba kai ko da makiyinka ne ya ce ka yi ba daidai ba kuma ya tabbatan ba daidai ba ne ya taimake ka gyara ka ce ai makiyina ne a'a ai ya taimake ka yanzu sai ka gyara saboda kada ya ƙara binciko maka wani laifi naka shikenan amma sai ka ga mutum an gaya masa gaskiya zai ce a ai wani ba ba ma jituwa da shi saboda haka ko ya faɗi ba za mu yadda da maganarsa ba a'a ya taimake ka ne duk wanda ya nuna maka aibinka ai ya taimake ka ka zauna ka yi wa kanka karatun tanasu e eh, ina da shi to ya zan in gyara ka za zan yi shi kenan na gyara gobe ba sai dai binciko wani aibi ba in ya ma binciko baka wani aibin ya kara fitowa ya taimake ka ka kalle shi da idan basira sai ka gyara ka toshe kenan ko ya binciko wani ai yana ta taimakonka kana kara gyara kanka to amma sai ka ya ce da Allah ku lulluɓe magana kada wane ya sani in ya ma sani ya aibanta ka da shi ai ya taimake ka ne kai kuma sai ka gyara alaƙar ka da ubangiji kuma ka gyara wannan ɗabi'a to Allah maɗaukaki sai ya ce to tsinuwar Allah ta tabbata akan maƙaryaci wanda ya tabbata annabin Allah annabin Allah ne kuma ya ƙiyar da shi shi sa imamul bukhari ya rawaito a cikin sahihinsa daga huzaifatul yamani yake cewa ja al-aqib Sayyidu sayyid jiran mutanen nan guda biyu aqib wanda ake kiransa abdul da as-sayyid sun zo ɗaya daga cikin kiristocin najran ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yuridani an suna so su yi tsinuwa tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam ƙala sai ya ce faƙala a hadu ma li sahibihi ɗaya daga cikinsu sai ya ce la taf'al in kakai fa wallahi la in kana nabiyyan fala'annahu la nuflihu nahnu wala aqibina ba'dana in dai annabi ne muka yi tsinuwa tare da shi wallahi ba za mu rabota ba duk sai mun mutu da mu da kwanmu da mu ba wanda zai rage a duniya sai mun mutu to me muka yi mun yi asara kenan ya ce kakayi. ina inna ka ma sa'altana abinda ka tambaye mu za mu baka wab'ath ma'ana rajulan aminan ka turo mana mutum amintacce a cikinku wanda kai ka yadda da shi wala tab'at ma'ana illa aminan kafka kuskura ka turo mana sai mutumin da kai ka yadda da shi in dai ka yarda da shi to shi kenan فقال لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين نارن إذا الله زن تورو متمن دا أمنتكيني مقرا أمنتا نايدش فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة من زن الله صلى الله عليه وسلم سكا جرم الأمر faƙala sai manzan Allah ce ƙum ya aba ubaida ibn al-jarrah ya ce abu ubaida ibn al shi ne aminu hazi umma sai ce wannan shi ne amintaccen wannan al'umma a cikin al'umma shi ne amintacce فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه yana miƙewa sai ya ce haza aminu hadihin umma wannan shine amintaccen wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce a ruwaya ta biyu na imamul bukhari daga anas ta malik shi ma haka har ila yau ya ce li kulli ummatin aminun kowace al'umma tana da amintacce wa aminu hadhihi umma abu ubaida ibn al-jarrah amintaccen wannan al'umman shine abu ubaida amir bin Shi ne wanda suke tafiya tare da na umar lokacin da aka ci sham da yaki za a miƙa falastin a zamaninsa suka ce ba za su miƙa ba sai sayyidina umar ya zo da kansa suka hau kan abin hawa suna tafiya in sun yi tafiya daga nan zuwa misali kamar jaji sai sayyidina umar yana amirul mu'minin ya sauka shi sai ya hau an zo daidai gabar da sai da umar zai sauka shi abu umaira shi zai hau sannan a je har garin sai ce kayi ba zai yiwu ba za mu shiga garin nan amirul mu'minin a ganshi yana shafa titi yana tafiya a kafa ya ɗaure takalminsa ya sa a wuya yana tafiya ai za su rena mana kai ni kuma ba zan so a ce a rena mana kai a matsayinka na shugaban musulmi gabaki ɗaya ba sai na umar ya kalle shi ya ce da wani ne faɗi wannan da na buge shi akan kai ka faɗi wannan magana sai ce inna qaumun azillah mu da kaskantattu ne fa azzanallahu Allahu bil islam sai gashi yau Allah ya ɗaukaka mu da musulunci fa mahamma da da izza bi zai ma a Allahu azallana Ya yace duk lokacin da musulmi ya nemi ɗaukaka ba ta addininsa ba sai Allah ya kaskantar da shi wuje ni zan taka ba abin da zai faru ni zan taka kai ka hau kan abin nan tunda yarjejeniya muka yi tsakani na da kai mu wannan ganin sayyidina Umar a ƙasa yana tafiya sai ya sa suka ƙara girmama sha'anin sayyidina Umar suka miƙa mai makullin baitul maqdis suka yi kaza suka yi kaza da yawan su kuma suka musulunta ta wannan kaga ashe kenan musulunci shike ɗaukaka mai musulmi ana ganewa musulmi in yayi rufo da musuluncinsa za ka ga Allah ya ɗaukaka shi misali mafi sauƙi shugabanninmu na da su saddauna za ka ganta a fadan queen elizabeth amma da rawaninsu ba su suka sa ba yau amma kai kana musulmi wai don za ka je ingila sai ka ga ya maka sut wai irin shi ma ya yi ba sada ka gan shi da rawani da tarbinsa ya rike a matsayin shi fa musulmi ne kuma ɗan arewa ne shi kuma sun yi daraja ko ba shi ba to na yanzu zai ce a ah, ai zai je ingila sai ka ga ya samu kot, kot ma ne tsada sai ka ya ce zai yi ta michael jackson zai ɗan yi nis tak shi zai yi irin ta gayu kuma sai ka je ka dace ba saboda an ganka da green international passport saboda dan Najeriya shi din da ya a duniya daban yake a ce bakin sai an bincike ka amma in ka tafi duk wanda ya ganka an san wannan bako ne kuma yana ruku da addininsa da kuma al'adansa saboda duk wanda ya raba ka da al'adanka komai ya baka zai iya raba ka da shi abin da mutane suka kasa ganewa kenan wanda da samarinmu da matasa a arewa da kowa za ka gan da hula ya sha kaftaninsa sai ka gan shi da hula yanzu ba sai ka ga samari guda talatin da wuya ka samu biyu guda uku sun sa kafta da hula sai dai ka gan ko dai ya sa kafta ba hula ko kuma kawai ya saji to in aka cire maka al'adanka to komai za a baka kuma za a raba ka da shi wannan yana daga cikin kasuwar fikir saboda me yasa aka ce al'ada al'ada shine abin da mutane suka saba da shi to abin ka saba da shi kaga ai ba kasafai ake raba ka da shi ba to wannan shine abubuwan da mutane suka kasa ganewa kuma ga abin da sayyidina Umar ya faɗi yace mu fa ka tsantattu ne sai Allah ya ɗaukaka mu da addinin musulunci duk lokacin da musulmi ya nemi ya nemi ɗaukaka ba ta addinin Allah ba to sai ya kaskanta to ko ɗan siyasa ne yanzu da me suke raba da addini ya isa sai sai ya su zalla sai ya yi da addini ba an yi mafi musulun musulun ba a to da me aka yi da ba yi musulun musulun ba ba za kawo labari ba to kaga duk inda mutum zai je ka riƙe addinin ka ba abun wasa ba ne amma ka ga wai musulmi yana ƙoƙarin ne yana ɗan ja da baya wai shi ya nuna cewa musulmai ne mana karatu da ɗalibai in an ce introduce yourself sai ka ji yan islamic service irin suna nan da kai ko ɗan medicine ya zo ka sa a zuciya ka fi shi saboda kai Allah ya ce annabi ya ce shi kuma ƙala ƙato ya cewa ko ba haka wani na ce ka sa a zuciya ka fi shi saboda kai shi jikin ɗan adam yake duba kai da ruhin da jikin gabaki ɗaya kake kontrolin ka tafi da aiki don kada a nuna maka ai shi yana wani karatu mai ni karatun shi bai kai naka ba na ce in ka mutu za a ce ma what is physics ne ko ko what is chemistry ko za a ce yi maganan anatomy da physiology ne ba kala marrabuka ba ne a ina ke sanin ka? a ina ke sanin madinuka sannan a ina ke sanin mannabinuka na ce to ka sa a zuciya ka bi shi sai dai in ya bi ka tsoron Allah da sanin addini to nan ne bi cikin saboda addinin ka na sama da komai kuma ka sashi a zuciya cewa addinin ka ya na ko ya in dai kana kan addini to wanda ya fi ka aiki da addini shine fi ka daraja a wajen Allah dan haka manzo Allah ce man yuridu Allahu bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah ke nufinsa da alkhairi to zai fahimtar da shi addini in ya nuna maka addini to wanda ya fi ka ne wanda ya fi ka sanin addinin ya fi ka aiki da addinin to ne ya fi ka a wurin Allah amma in ba haka ba to duk bayan ka yake Allah ka shirya da mu to shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna haza, lallai wannan bayanin da kuka ji akan wannan abin na tsinuwa da Allah ce su yi tunda sun kiyarda to a tsine wa juna in kuwa aka yi wallahi sai sun mutu kuma har abada ba wanda zai tashi a cikin su Allah ce lahuwal qasasul haqq labari ne ba na gaskiya ba kangan ba ne. gaskiya Allah ke faɗi akan abin da ya gudana tsakanin manzon Allah da nasaran najran kristocin da suka zo daga Yaman suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan wato annabi isa da bayanin da manzan Allah ya gaya musu akan annabi isa sai Allah ya ce wa ma min ilahin illallah babu wani abun bauta da gaskiya in ba Allah ɗayan ɗaya ba ba wani Allah kaga annabi isa ba Allah bane kenan kuma ba Allah ɗa bane kuma ba Allah uba bane sannan kuma ba Allah ruhi mai tsarki bane shi Allah ɗaya ne shine wa huwa allazi fi samai ilahun wa fil ardi ilah ai ma'budun fi samai wa ma'budun fil ard shine abun bauta a sama kuma shine abun bauta a kasa har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abu Huraira wanda Imam Al-Bukhari da Muslim suka rawaito yace aqfatis samau wa hiya ahqqu an taqfa ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك يسجد لله ta'ala. Yace ce sama na kugi saboda yawan mala'iku Yace kuma wallahi ta cancanci ta yi kugi saboda a sararin samaniyar katakabdinta babu wuri daidai da tafin kafa face akwai mala'ika yana yi wa Allah sujjada yana neman yardan Allah saboda haka Allah shi ake bautawa a sama kuma a ƙasa ma shi ake bauta ba a bautan kowa annabi isa ba Allah bane kuma ba dan Allah bane kuma ba Allah ruhi mai tsarki bane kamar yanda nasara take faɗi shine sai Allah ya maida martani akan su sai ce wa inna Allah kuma lallai Allah lahu al-azizul hakim shine buwayayye mai hikima Allah ya buwayi komai ya buwayi kowa ya fi ƙarfi a ce masa ɗa kuma ya fi ƙarfi a ce masa ne uba kuma ya fi ƙarfi a ce ruhi mai tsanci Allah Allah ne ba mutum ba ne shi to ka yadda Allah Allah shi ne sai Allah ya ce fa'inta wannan in suka juya baya suka iya yadda da duk wannan bayanin fa'inna Allah alimun bil to Allah matsani ne ga maɓannata a doron ƙasa Allah ya san mutanen banza kenan kin yadda cewa annabi isa ba Allah bane annabi isa ba dan Allah bane kuma ba ruhi mai tsarki bane wannan barna ce a doron kasa shi sa Allah ce wa qalu takhadha ar-rahman walada sun ce Allah mai rahama ya rikida sai Allah ce laqad jittum shay'an idda kun zo da abu mai girman gaske takadu samawati ya tafaffarna min sama tana gabdata wato zubo ta wannan maganar kawai a ce sama ta rufto watan shakkul au kasa kuwa da ne ta birma wata kirrul jibalu hadda duwatsu su yi rugu-rugu saboda wannan kalmar wata kalma Shin Allah ce an da'awlir rahmani walada saboda sun jingina wa Allah mai rahama ɗa sai Allah ce wa ma yanbaghi lirrahmani an da walada bai ga Allah mai rahama a ce yana da ɗa. sai ce in kullu man fis samawati wal illa ati rahmani abda duk abin da ke sama da duk abin da ke kasa za su zo gaban Allah a matsayin bayi Allah ce laqad ahsahum Allah ya iyakance su wa'addahu kuma ya ƙidaya su addan ƙidayawa. duka da mutum da aljanu da mala'iku duka za su zo gaban Allah a matsayin bawa shi sa idan sama ta rufta ta farko ta biyu ta uku ta hudu ta shida har zuwa ta bakwai duk mana'ikun suka sauko ga mutane a doron ƙasa ga aljanu duk an kewaye sai Allah ce ya ma'asharar jinni wal insi in istafatu an an min an min aqtaris samawati wal ardi sai Allah ce ne fankudu la na illa bi sulta duk wanda ya zai guduwa ku tara mutane da aljanu a ranar ku gudu magani mana ba wanda ya gudu sai da hujja saboda ne ga mala'iku sun kewaye ku su ma mala'ikun yanzu suna gaban Allah wa khashi'atil aswatu Rahman, fala tasma'u illa hamsa zukata an koma tsit saboda girman Allah mai rahama ba abinda kake ji a ranar sai tafi tak ana tafiya kawai ba wanda ya san inda zai saboda an zo gaban Allah ne duka kowa zai tsaya ga shiga Allah ya amsa tambaya yanzu aka ce maka shugaban aikinku md na aikinku ya ce a kira ka saboda kai ma a wani a baya ka kai wata badakala hankalinka zai tashi ko saboda kana tunani za a baka sakin leta ne ko kokwai ko kaza duk za ka rikice to Allah fa manzon Allah ce ba wani a cikin mu nan wallahi a gaban Allah sai ya tsaya ga kaga Allah ba ne maka tafin ta tsakaninka da Allah yace zaka duba ka ba abin da zaka gani sai aljanna in ka duba damanka ba abin da zaka gani sai aljanna sai aikinka haku kuma ga wuta sai manzon Allah ce fattaqullaha law walau bi shiqqi tamra ku ji tsoron Allah ko da da bantalan ne ku ba da shi bi sabilillah saboda bala'in wannan rana ranan da kowa zai yi burin kowa a cikin mu nan za ka yi burin da za ka iya ba da duk duniya kowa banda kai a sa su a wuce kai ka shiga aljanna kawai Allah ce da matanka da 'ya'yanka da danginka kai da waɗanda duk duniya ma inda za ka tara su a gaban Allah ka ce ya Allah wa'annan mutanen duk a kai wuta ni kaɗai in shiga aljanna a ranar za ka iya yi ne wa fasilatihi allati tuwihi sai Allah ce ne wa manfil aubi jami'an sun thumma za zaka so ka ce zaka bada duk duniya kowa ya shiga wuta kai kaɗai tilo ka shiga aljanna ba ruwanka da su ba ruwanka da matarka ba ruwanka da ƴaƴanka ba ruwanka da danginka ba ruwanka da iyayenka da abokanka ba ruwanka da kowa ranan kawai nafsi nafsi nafsi to kaga dole mutum ya gyara alakarsa da ubangiji Allah muke roko ya shirye da mu saboda yanayin lokaci a wannan gaba za mu da sa'aya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk